Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi wato littafin furici na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Ali Tudun Wada zan karanta karanto muku Bayan sati biyu, Zainab dai an samu an shawo kan abin alhamdulillah da nisan kwananta ta warke amma har yanzu da ba ta yi normal ba don kullum ciwon ciki duk ta rame abin tausayi tana fatin momi cikin kulawarta sosai ko aiki ta daina zuwa inda ya kamata ta je ofis to tare suke zuwa tana kula da cinta da shanta sosai. Haba Halima, Allah da ya bamu Abdullahi, shi ya karba abunsa kuma ba ga suka fulan ba don Allah ke aiki da tauhidin ki? Shi kadara baya shawara da mutum idan zai zo aikin ga misali misali ya umma ta ji da abin babba ya rasu kin ga taita tawakkali abban fa yadda na sani inda rasuwa ta Allah da annabi ba zan da an amma gobe shiru ce tana tunowa gargaɗin mami na cewa duk kusancinta da mutum kar ta gaya masa dan makusantansu ne abin zargin su duk da ta san da wuya agri bai cutar da ita ba ta zargin sa kwata-kwata sai dai abin akwai daura kai to wa yake son ganin bayan su ki ƙarasa mana kamar ya ba mutuwar Allah bane ko akwai wani da yake da ikon rayawa ko mutuwa bayan Allah ne a'a kawai ina tana tunanin miye musabbabin jinyar Abdalla ne ta ya jawo yana shafawa a hankali ya ce my dear ki yi imani garan kwana ne ajali ne Allah zai ba mu wani ko shigowar message cikin waya Agrib ne ya katsar da shi wayan yana hannun kujera kusa da Nasirim amma makance take kallon wayan kana tana kallon Agrib cikin tuhuma ta ce Izza hannu ta sa za ta dauki waya ya saurin dafewa cikin wani irin karfin da bata san tana da shi ba ta tunkuɗa hannun nasa tana miƙewa tsaye da wayan hannunta tare da shiga cikin message ɗin tana kara. makaranta a fili. Ka san Allah ba wasa nake ba, tun zuwan mu jiya ban sa komai a baki na ba. Wallahi abin da na jure a mijin baya yanzu kaina ya waye ido na ya saki budiya ba zan iya ba. Dole za ka ware min lokaci. Gaskiya mai hat saboda kai na musamman ne a raina kai ɗaya ne a zuciya ka rike ka ajiye komai wuya na ɗau aniya sai wanda da alamun tun 22 minutes ago ne wanda shi ya sake tunzura Nasiru inda ta ce da alamun muguwar tana hana ka ɗaukan wayan ko da sauri Nasirim ta fice da wayan hannunta red fat ɗin haja ta yi tana ta bugun kofar Isa tana zaune kusa da haja tana ɓare mata ayaba tana bata a baki cikin wani irin zafi Nasiru ta ci kuma Isa tsaye da ita tare da zuba mata zafafan mari wani uban naushi ta kawai bakin Iza sai ga haƙuri na sun zubo ƙasa a take ta canza wa Iza kamanni Haja koma ta gefe tana rusa kuka tana cewa a kira mata Abdulmajid ga ƴarsa za ta yi kisan kai so ɗaya Haja ta yi yunƙurin shiga tsakanin su na sirrin ta tunkuɗa ta gefe dan take ta kama kwankwaso tana wayyo ta karya ni za ta kashe yar mutane ku kira min Abdulmajid dadi yana wajen aiki aiko daga mama har ummu da suka shigo kasa bambar Iza suka yi hannun Nasirim gashi da kyar take sauke numfashi sai maza mutum hudu ne ma'aikatan gidan suka samu nasarar kwatan isa ta gama jigata kuka baban Isa ya saka yana cewa shi kenan hajja ta kashe mai Isa dama ita kenan gare ni sarkin gida ne yasa aka tarkata isa zuwa asibitin dadi da Abu zube suke a gaban hajja sai hakuri suke bata akan ta yi hakuri aiku ta kafe dole sai an daura auren Isa da Haruna in ba haka ba za ta fita ta bar gidan kuma sun rasa ta kenan har abada Nasirim ta doka tsalle ta ce wallahi wallahi in ku aka ce za a yi haka sai dai cikin uku a rasa daya ko ni ko Isa ko Haruna Haruna. Dadi ta shi zai ci kuma wannan salim ta kofar fita da gudu sai da ta je bakin kofar ta ce ai dai rigiman duniya da mai rai ake ko wallahi mu zuba da kowa wannan firicina na ne ba zan taba zama da kishiya ba ta fice Hajiya ta ce to ka ji ko Abdulmajid ka ji dai ko duk abin da ya samu a garib ko Isa Nasirim ce ka sheda a matsayinka na alkali. Hajiya ta sa an yanke ranar ɗaurin auren da Haruna da Isa wata ɗaya. Momi ta numfasa ta ce amma Hajiya dai an yanke auren da gaggawa. don an yanke auren koda watan gobe ne. Haja ta ce sai dai ta mutu amma Izzata auren gata zan mata Ba bazawar da ta yi shekara biyar ba miji zan yanke wa aure kwanta ɗaya a wannan zamanin da ciwon sanyi yi wa mata yawa ai sai na gyare ta tsaf haka dai aka tashi ran kowa ba daɗi. Halima ki ɗauka wannan kaddaran mu ne kaddara ba ta shawara da mutum da ba zan bi zaɓa kan ba wallahi Halima an biyo ta hanyar da aka fi ƙarfi na ne ba yanda zan yi ne abu ya tilasta ni kuma wallahi ka. dakata Haruna ba na son jin komai daga munafikin bakinka kowa ya yi abin da zai iya shikenan amma amma da Allah Halima ki daina farcin kisan kai ki yi ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki yi abota da Qur'ani kamar yadda kike da tabbas shedan yana son yi galaba a kanki ajiyar zuciya ta sauke tana cije laibe ranar da ya kusan a zaune suka kwana daga ita har ba washe gari a lokacin fitan sa aiki ma bai yi ba ya fita a can yi breakfast ma saboda masifar Nasirin gashi shi ma mugun a yake ya shigo cikin ofis din ga kuma barci da bai ba sai kawai ya kwanta ya bar kamal da aiki Nasirin kam ta ɗan bi shawarar Agrib dan kusan wuni tai tana karatun Qur'ani da yamma tana zaune ta zuba wanta tagumi Humaira ta shigo raya baci ta zauna Nasirin ta kalle ta tace Humiya dai Humaira iska ta fisar ta ce wani rainin hankali na gani a status ɗin Izza da ya Agrib Agrib kuma mika mata wayar Humaira ta yi Nasirim hannu na rawa ta karba na Izza ta fara budewa inda ta rubuta wasu kalaman soyayya a saman pictures ɗin Agrib kamar haka ina yawan kaunar ka a zuciyata ba shakka komai wuya ko duka alƙawar naka na ɗauka sai na Agrib da ya sa wa saman hoton izza kalma kamar haka ko rana da wata za su daina haske gimbiya ta sai ke sanu soyayyar ki har abada i love you baby murmushi nasirim ta yi tana maida humaira wayan ta ce tabbas rana da wata za su daina haske kamar yadda ya faɗa wallahi cikin mu sai wani ya daina ganin haske a yau ba gobe ba Humaira ta ce subhanallah Nasiru wannan ba kalamin musulmi mai cikakken imani bane ne. fuka faɗar Humaira Nasiru ta ce Aisha kenan ke kin sanna a fannin kishi imani na yana da mugun rauni ko ko me zan iya aikatawa a yanzu jina nake ni da gawa ɗaya ne ni a garib zai tozarta ta karshe magana tana ɗaukan wayanta cikin sauri da samun hoton iza da na a garib ta haɗa ta kansile da jan rubutu sannan ta rubuta rip ta ɗaura a saman status da ta yi murmushi ta haura sama Humaira ta ce don Allah Nasirim kake yi abin da zaki janyo mana nadama a family. Bata mata magana ba ta ƙara sawa steps da sauri Humaira ta fito ta je ta yi wa Ummu bayanin abin da ya faru. Ummu murmushi ta ce ba wani abin da zan iya yi amma an jima zan je na mata nasiya. Nasirim akwai taurin kai. Humaira ta ce gaskiya Ummu wallahi ba a mata adalci ba ba ya je waje ya samu ba da ya auri Izza da ta gama sanin sirrinta wallahi kishin yanzu ba irin ɗaya bane da na su mama da momi kuma Ummu wallahi seriously ba wani batun sai an jima Fatima, ki tashi mu je yanzu ki mata nasiha ni wallahi in ya kamata ma a raba auren ta hakura ta bar wa Izza ɗin in ya so Allah ya bata wani da wannan mummunan farishin da take yi. Migewa Ummu je ta ce to tashi mu tafi haba Nasirin kamar ba mai ilimi ba to me yake shin da zaki tada hankalinki ki tuna ba ke ce ta mu ba wani gata da ni'imar da Allah bai miki ba dan ya jarabe ki da kishiya sai ki butulci Ummu ki gane kishiyar fa cin amana ne ni fa na ga Izza da babanta da gawa a gaba ruwan sama yana dukan su na sa dadi ya dauko su duk wani mataki da Izza ta taka. Na sa hannuna na taimako na amma ta rasa wanda za ta ci amana sai ni. Umu ta faka faɗan Nasirim ta yi ta ce Nasirim ki ɗauka a matsayin ƙaddara ne haka ba cin amana ba. Za ki gari ba insha Allah a gaba ki yi misali da zama Hajiya Aisha da Dr. Fanna mana. Wallahi muna zaune a gidan nan dukkanmu muna zaune tsakanin Dr. Fanna da Aisha sun fi kusanci har ina ganin kamar ni sun ware ni Ko da Abdulsamad ya rasu, ajiya ta ce ɗaya daga cikin mazajenmu ne zai auri Dr. Fanna. Wallahi na zaci nawa mijin za a bawa saboda yanda Dakta da Aisha suke ƙawance. Amma sai Allah ya sa Abdulmajid ne mijin kuma alakar Dakta da Aisha ƙaruwa yi bai ragu ba. Wani abun ma sai su yi su binne ban sani ba. Kin ga ba ba da kishi ba ne Sun danna abun a rai ne kawai. Dan shi kishi ta yanda ka ɗauke shi haka zai zo maka ki yi haƙuri. Ba abin da Iza za ta rage ki da shi. Kuma na san insha allahu. ni ma zan sa ido akan zaman ku baban gida zai kwatanta adalci a tsakanin cikin bacin rai nasirim ta ce shikenan ummu nagode ummu bata gamsu da yanda nasirim ta amsa abin ba gashi kuma gaban ta dare ne komai zai iya faruwa don haka sai ta ce ko za mu je ki kwana a fata ɗina gobe sai ki zo murmushi nasirim ta ce la ummu ba komai ba abin da zai faru insha Allah ummu ta ce yawwa nasiririya ta Allah ya miki albarka Bayan fitan Ummu sinim kicin ta shiga kwalin wuka ta dauko sai da ta zaɓi adda wadda ya fi kaifin da tsini ta ɗauka ta zaga baya ta fara gogewa a jikin wani dutse a hankali take gogawa. Kafulan da yake sama yana cire yunifom ɗin Islamiyya ya hango mamin tasu a baya ce kai bros ga ta ce tana wasa da adda ko abu mu za ta kashe kuwa ce. Fayyata ya leka yana kallon ta ya juyo ya kalli kafulan ya ce mami kake cewa kuwa Allah idan na girma sai na san an daure kullum kana yi wa mami rashin mutunci. Eh, ina yi din ka mata mana ai ita ma bata ta son papana ba yahudi take ce masa baye da yace ce to ta faɗa ɗin shi ma kafilan ya ce to ni ma na faɗa ɗin daga nan suka kama kokawa allah ya taimaki fayyaci ma yana da karfi dan haka daidai suke karawa kaltum ne ma bawan allah faruwansa a ofis ko a grif sallan azahar ne kawai ya tace sa bayan ya dawo daga sallan ya ɗauki wayarsa inda ya ajiye tun zuwan sa bai ma tsaya duba yawan miss call da message din ba ya san nasirin ba za ta kira shi ba sai wannan na natacciyar izza tsaki yayi yana kashe wayar gaba ɗaya ba tare da duba cikinsa ba ya maida ya ajiye sai Hassan ya fara aikinsa shine har sha biyun dare tukunne ya tattara tarkacensa ya rufe ofis ɗin ya fito ya samu driver komai aka salance yake yi don Allah Allah yake ya je gida ya samu Nasirim ta yi bacci Nasirim ko ta sake hawa ta cika tab duk a tunaninta wai a garbi yana wajen Iza don Izan ta sake ɗaura wani sabon status da yake nuni da suna tare har tana ikirarin tare za su kwana a hospital ɗin yana buɗe kofar falo ya ce inna lillahi Halima baki bacci ba ban yi ba sai na aiwatar da abin da nake son na aikata halima kin gane ni ma a cikin damuwar nake wallahi ban san wani mafita ba da na sani na ni ma inda akwai hanyar da za a bi na guje auren da na yi amma ke me na ki shawara murmushi ta tace mhm Hmm, maza kenan. Har kai kana da bakin magana ka taba kaiwa bayan magariba a waje amma yau saboda masoyarka tana asibiti shine ka je ka sa ta a gaba kuna ɗaura status na cin zarafi na wallahi ba ni kuka tozarta ba kanku kuka tozarta status kuma wani irin status kallon sama da kasa ta masa tana dariya ta shige ciki shi kuma ya jefa kansa kujera ta risita limshe idanu yayi yana la hawla wala quwwata illa billah bai yawo na ba kawai ya je an yanke shi a hannu a firgice ya miƙe kafin yankar ta sake yankarsa a hannu حليمة Halima ganin za ta masa illa ya sa ya kanta gadangadan. Tana nuna shi da kwan tana ja da baya ta ce in ne dole sai kai auren nan to zan kashe ka in so a ranka da nawa. Halima ki saurari ni wallahi ba da niyyar auren nan zan miki bayani ni wallahi ba wani bayanin da zaka min ba ka ce ko rana da wata za su daina suke sai ita ba. Yaushe na faɗa me zan yi da wata izza da har zan furta wannan akanta a bayyana ka faɗa yadda duk duniya su ji shine dan ka zo gabana gani ne gaske take yasa a garifin waje da gudu ita ma ta biyo sa amma Allah ya taimake sa ya fice ya rufe kofar ta waje ya sa hannu a aljihunsa yana zaro waya ya kira Kamal a take Kamal ya fito a nasu fadin yana tambayar sa lafiya a garib nuna masa hannunsa da yake jini yayi ce kaga hannuna Nasirim ce ta min haka tana ciki wai sai ta kashe ni Nasirim tana ciki sai dukan kofar take Kamal ya numfasa ce a garib duk laifin ka ne ai baka kyauta ba ko zaka fara dokin isa ka bari ta zama matar ka mana amma wallahi ni ma ban ji daɗin abin da ka aikata ba me na aikata Kamal wani doki na nuna isa yarinyar da ko kiranta bana dauka kamar ya ce status din da kai da ita ba doki ba ne Cikin mamaki da rashin sani ya gari ce ban gane status ba. Ya ce yana duba wayansa ya ci karo da status din da ba shi ya daura ba kuma a wayansa what? Me haka kamar wallahi ban san da shi ba ni ba ni na daura ba. Wallahi ni ba ni da wani hoton izu a wayata. Me yake faruwa? Kamal ya ce ban gane ba. Ta yaya wani zai dauki wayanka ya daura maka status cikin gigice a gari ce wallahi kamar ka yarda da ni ba tare da muke da kai ba yau ka ga ma na yi amfani da waya a silent fa na sata. kamar ya ce ai shine ni ma abin ya bani mamaki. Ina zuwa na samu Umaira tana kuka wai ita take gaya min ga abin da ya faru wallahi ban yarda ba sai da ta nuna min yarda kamar me na mutane suke son ganin bayana da matata ganin yadda jini yake fita sosai a hannun agrib kamal ya ce mu je asibiti bayan sun dawo daga asibitin nasirim ta gama buge-bugenta ta wullar da wukan gefe tana mai da numfashi a yar kamar ya sha kan nasirin ta yarda ta shiga bedroom ɗinta kamar ya raka ta yana kwantar mata da hankali ta shiga wanka yana zaune ta fito sanye da rigar bacci har sai da ya ga ta kwanta ya sha blanket ya rufe ta ya fita shi ma garib din kamar din ne ya raka shi bedroom sa kamar ya ce shikenan haruna ta haƙura har ta kwanta ma kai ma kai kwanciyar kama dan allah idan da matsala kai saurin kirana dan furucin nasirim yana bani tsoro Da asuba Nasirim tana farkawa ta ji gabanta yana wani irin faduwa sai kuma take jin bugu bugun kofa kamar ana kuka kuma kamar kukan yaranta da ta gudu ta yi ɗakin nasu tana buɗe kofar da gudu ta yi ɗakin nasu tana buɗe kofar ta ci karo da fayad da kaltum a kwance cikin jini an musu yankan rago sai bige-bigen kofar bedroom ɗin ɗaki ake ji ta komai ya tsaya mata a hankali ta kofar ban ɗakin ta ce waya a ciki mami dan Allah kar ki kashe ni na daina miki rashin kunyar wallahi dan Allah kin kashe Fayyad da Kaltum fi ba ni na kashe su ba dan Allah ka buɗe ka gaya min da gaske fa sun mutu waye ya kashe su su. Mami ke ce ke ce da wukan da kika wasa ɗazu, kika kashe su ba zan buɗe ba ni ma ki kashe ni. Nasirim da gudu ta juya ta fita dakin a garib nan ma me za ta gani shi ma gaba ɗaya an gama cake shi da wuka. Juyawa ta ta gudu ikon Allah ne kawai ya kai ta din su Kamal tana cewa ya Kamal sun mutu da gaske ne? Nan Allah ya Kamal me yake faruwa? Kamal da yake zaune a falo da a hannunsa ta zube a gurin mami a gigice ce su suka mutu. Jin karan Kamal yasa sa Umaira fitowa da sauri Kamal ya ce yau me za mu gani Nasrim kashe son kika yi da gaske Humaira da Kamal suka fita da rat bedroom din Agrib Kamal yayi ganin halin da yake ciki ya ya fasa wani gigi ta can kara ya waje da gudu haka Humaira ma ma'aikatan Humaira ne suka sanar wa mutan gidan dan Humaira wuka ta dauko tana ta faman sambatin ita ma sai ta kashe Nasrim tunda ta kashe mata dan uwa ita ko Nasrim a sume ma take bata ma san me take ba duk masu aikin Humaira suka rike Humaira gaba daya gida ya rikice tun ba a san mutuwar su fayyar ba momici ta gano ba su a wajen tashi ta ta shiga ɗakin fitowa ta tana nuna ɗakin da yatsa tana cewa ku shiga nan ku gani kafulan sai da ji muryar su abbati ya buɗe kofar yana cewa wallahi mami ce mamun mu ce ta kashe su kafin ka ce me har yan sanda sun zo nasirim da take cikin wani hali suka ɗauka za su saka a mota mami ta rike kyam tana kuka wallahi ba nasirin ba ce wannan wani makircin ne aka kulla mana wallahi sirim ba za ta iya kashe mijinta da yaranta ba hajiya ta ce idan ba ita ba waye gashi nan kafulan ya faɗa ba kuma jiya a gaban kowa ta ce sai ta kashe ɗaya daga cikin mutum uku ba ta ce rigimar duniya da mai rai ake yi cikin kuka mai tsanani momi ta ce abun ya hau kan furucinta ne kafilan ya ce momi wala ita ce da wannan kayan na jikinta ta shigo ni yana bedroom zan fito na ganta tana kashe su har na mata bidiyo gashi nan ma dama papa ya ce duk abin da za ta yi na mata bidiyo yan sanda ne suka karɓi wayan hannun kafilan din suka hada har nasarin suka fita da ita momi tana kuka ta ce na sani duk ma makirci ne wallahi wallahi inda ina rayu kuma kuɗi suna magani a duniya nasirin kofar ba za ta yi ba to masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta